Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai yi magana ne akan yawan shan zaƙi ko kuma siga, illolinsa ga lafiyar jikin ɗan adam. Babu Shan zaƙi ko suga yana iya zama da amfani ga lafiyar jiki ta wasu hanyoyi, amma kuma yana da muhimmanci a yi amfani da suga bisa kima, wato dai kada a yawaita shan suga fiye da kima, domin hakan zai iya haifar wa jiki matsaloli da dama. Daga cikin matsalolin akwai ƙara ƙiba da hatsarin kamuwa da ciwon zuciya, rage ƙarfin garkuwar jiki. Shan zaƙi na iya haddasa matsalar ciwon haƙori da sauransu. Domin ƙarin bayani game da illolin shan suga ko kuma zaƙi, ƙwararre a fannin sanin cututtuka da maganin su Dr. Najib Bello na asibitin Najbel Nursing Home and Maternity da ke jihar Kano ya yi ƙarin bayani likita gare ka. Na farko ina so in faɗa mutane cewa dai da farko da ya kamata sani cewa wannan siga da muke magana fa munin shi ai ya nemi ya fi kitse illa a cikin jikin mutum. Bincike da nazari ya nuna lalle tabbas siga ya fi muni akan ma kitse da ake ihu da a wajen 1970 1980 duk ihun da ake shine kitse kitse cholesterol cholesterol tun yanzu an gano shi kan kan shi sugan ma ai zai koma zama cholesterol a cikin jikin mutum to shi siga shine uwa uba na dukkanin wani sinadari da zai iya haddasa illa a cikin jikin mutum zaki babban bala'i ne a cikin jikin mutane a na farko shi zaki akan kansa suga a sa ai baya ma da wani sinadari a cikin jikin mutum shi bai da wani calorie empty calorie ne eh, kuma baya ba da wani nutritional value kuma shi zai tunkuɗi duk wasu kuma sinadarai wanda za su taimaka maka a cikin jikinka ka kenan shi banda bai da calorie kuma shi kuma zai ƙara kashe kuma wasu sinadaran ke cikin jikinka wanda za su baka kuma alfanu sannan kuma na biyu ga addictive property zai sa mutum ya zo dogara da shi akwai sashi sashin kwakwalwa za su dogara da inda baka sha zakin na ba ba za a zo na lafiya ba na uku akwai hidden sources shine shi siga akan kansa zai wahala kai tracking din shi ko kai limitin din abin da zaka iya sa saboda yana da wasu hanyoyi da ake shan shi ta boye akwai kayayyakin abinci wanda suka a boye yake a cikin su wanda zai wahala ka iya tracking din shi gane cewa ka shinka ma sha wannan suga ma a cikin jikinka baka sani akwai illar da yake ma kuma hanyar eh, abinci misali shi suga zai iya canza gaba daya kamar yadda na bayani a baya kwayoyin halitta da ke cikin cikin mutum kaga misali an zo an samu canji na tsarin narkar da abinci a jikin mutum ya canza maka garkuwar jikinka sannan gaba daya har da za mutum lafiyarsa akwai mummunan illoli da za su iya faruwa idan mutum yana yawan shan suga fiye da kima na farko zai samu abin da muke ma insulin resistance insulin wani sinadari ne da Allah ya halitta a cikin makarmama a can cikin pancreatic beta cells wanda insulin din yake ɓaɓɓagowa idan ya ɓaɓɓago to shi ne yake da alhakin ya kwashe duk sigan da mutum ya ci a cikin abincin sa to idan sigan ya kai min shirin, yana kai wannan adadin da ya wuce yawan abin da shi insulin zai kwashewa to babu zabi babu makawa wannan sigan za a bar shi ta yawo a cikin jikin mutum to daga inda ya dinga yawon nan kaga kenan an samu abin da muke cewa insulin resistance insulin ɗinka ba zai kwashe wannan sigan ba na biyu akwai babbar illa wadda muke cewa weight gain za a ga mutum ko yayi kiba ka gan yayi girma yayi kiba wani ka gan shi you know yayi nauyi yana haki ga tumbi ya tara yana tafiya da kyar da ka kaga wannan ai ibtila'i ne babba kuma duk siga ne zai iya haddasa wannan mummunan abu daga inda ka samu wannan wadgen ɗan fa ko kuma zaka iya samun na uku shine zaka iya samun muni akan matsalolin zuciya sun ka ce mai increased risk na heart disease yawan shan siga a cikin jikin mutum zai iya firgita maka zuciyarka zai iya kawo hawan jini zai iya kawo kitse triglycerides kenan kuma zai kawo low density da kuma high density lipid wannan cholesterol din da zai iya samu maka a cikin jikinka babban illa ne dan zai toshe maka jijiyoyin jiki pipe kai kada mu manta cewa kuma wannan matsalar zuciya ita ce number one da ta fi kashe mutane yanzu a duniya shine ciwon zuciya da kuma hanyoyin jini to shine number one kila ba wata rashin lafiya a duniya da ta kashe mutane da yawa irin wannan a matsalar zuciya da hanyoyin jini wanda kuma abin da ke tsananta ta ba kamar siga a duniya a na hudu sai kansa in kana yawan siga zai tsananta maka wasu daga cikin yawan kansoshi da mutum zai iya samu musamman irin pancreatic cancer wannan shi babban itila'i ne na biyar akwai abin da ke cewa cognitive decline mutum kawai kwakwalwar shi da tunanin shi da nazarin shi da hankalin shi da ilimin sa ko zai ja baya sai ga mutum ko yana yin abubuwa kamar ba mai hankali ba kuma kaga yana yawan mantuwa kaga yana yawan kuma kasa haddace abu kaga ya kasa concentrate ya koyi abu banda cututtuka za su addabi mutum Kwayan cuta za su maka wargaza maka jikinka za su taso maka kai ka ce kawai mutum gaba ɗaya kawai ya zama wani kawai abin tausayi a daidai da kwayar cuta guda ɗaya idan akwai ta ko ƴar kama wadda ba ta tasiri a cikin gaban mutum musamman ko mata to sai ka ga wannan kwayan cutar sun zama linkin ba linkin saboda ka ba su taki kamar shuka ce ka ba ta taki shikenan sai ta ta girma idan a gaba ne kwaya cuta take sai gama ci gaba ɗaya ku gabanta yana ta zubar da ruwa kaikayi zogi zafi ciwo idan a cikin huhu ne dama yana da yan kwayan cuta a cikin huhu da daidai da kwayan cuta na mycobacterium tuberculosis ko kuma kwayan cuta na pneumonia to shikenan fa sai ka ga in kana yawan shan zakin nan sun tsananta haka kuma idan a cikin ciki ne kamar yadda na yi bayani a baya wannan shi ne babban illar da suka zai iya yi kashe ka ga mutum ya wargaje gaba ɗaya to likita wasu irin alamomi ne mutum zai ji ko kuma ya gani a jikinsa da ke nuna siga ko kuma zaki ya yi masa yawa a jiki? Akwai alamomi na kusa-kusa akwai kuma alamomi na nesa ma'ana akwai idan sigan yanzu yanzu kake amfani da shi ko kuma yanzu kake sha shi muke ce misali ka ce acute toxicity akwai kuma wanda za mu iya ce ma chronic toxicity mutum ya daɗe yana shan sa to alamu su ma kansu kuma alamun sun bambanta akwai alami na zahiri wanda clearly da idan ka za ka ga wani illa ta bayyana alamu na zahiri da siga zai iya nuna maka cewa abu alamar suga ya maka yawa a jikinka kuma yawan shan sugan ka yayi yawa a cikin jikinka alamun ba su da bambanci da nisa da wanda yake da ciwon suga da shi ma wanda ke ciwon suga suga ne yake yawo a jikinsa shi ma kuma wanda yake yawan shan tsananin suga to sugan ne yake spiking a cikin jikinsa kafin jiki ya iya kwashe wannan sugan a cikin jikin ko da mutum baya da ciwon suga da za a ce diabetes to shi ma fa akwai yiwuwar ya ga ya zo da yawan kishirwa kuma za ga ana da yawan ah, eh, jin yunwa sugan ne ke su wannan matsalar sannan kuma na biyu za a ga mutum yana yawan fitsari shi ma alama ce na siga ya yawa a jikinka akwai alamar gajiya da kasala so in dai kana shan yawan siga da yawa a cikin jinka za a ga mutum yana da kasala yana jin mutuwar jiki kuma baya da ƙarfi na hudu mutum zai ga haza haza a idanuwan shi saboda shi kanshi sugan yana iya a shafar lens din cikin idonsa sai ka ga ido ya kumbura sai ka ga mutum yana haza hazo ba gani yadda ya kamata sannan kuma mutum zai iya zuwa kaga in yi rauni ba iya warkewa da wuri sai ga an shi na da kan jiki sai rauni sai ka ga ya kasa warkewa da wuri saboda siga yana kirgar ko jiki to su ma kan suna da ke sa mutum ya warke idan ya ji rauni ino sai ka ga sun sa mutum ba zai warke yadda ya kamata ba da wuri akan lokaci a na shida zai dinga jin kuma wani abu da muke ce ma numbness zai dinga jin kamar a ce zogi zafi ko kaikayi a jikinsa shi muke ce ma kamar a ce peripheral neuropathy zai jin caka-caka a jikinsa zai ji kamar kiyashi kiyashi na bin shi zai ji jijin jikin suna zogi zafi zagayen jikinsa ya maye maka kiyashi na bin cikin jikin mutum to wannan ita ma alama ce ta zaki da duk zaka gani da idanuwanka da kuma za ka ji da ka akwai kuma matsala ta gaba shine ka ji a wannan kuma emotional and mental science muke ce musu wani abuwa ne wanda suke shafa kwakwalwa da tunani sai ka ga mutum yana samun na farko mood swinging sai ko zuci tana canzawa tunanin shi yana harbawa yanzu ne ka gani cikin farin cikin cikin bacin rai yanzu ne ka gani cikin damuwa za ka gani cikin fushi ka gani shi kuma cikin raha sai kuma ka kawai ya canza nan take to yawan siga a cikin jiki yana kawo fargici da anxiety da mood swinging da yawa marasa lafiya suna zuwa asibiti ma a ce musu suna da anxiety ma fa ba kowa yake damuwa ba ya nuna musu cewa fa yawan shan zakin su ne yawa na biyu akwai difficulty concentrating mutum ka ya kasa mai da hankalin shi akan abu guda daya sai ganshi ko shi ina zaune an yi natsu nutsu ya kalli wani abu da ake koya masa ko ana nuna masa ya kasa yanzu da yawa da yaran zamani muna fama da wannan matsala ko aiki za a ɗauke su in sun zo ana masa interview sai ga sun kasa nutsuwa wannan da sharrin shan siga ne in yi mutum yawa na uku akwai matsalar nazari ko matsalar yawan mantuwa sai ga mutum yana da yawan manta abubuwa ya kasa nutsuwa ya koyi abu da ya kamata sai kuma na hudu shine wancin bangaren da tsara faɗa shine anxiety da depression so za ga mutum ya firgice yana cikin damuwa kullum ko su kuma alamun su ma da ake gani na farko su wannan generally suke shafi jikin mutum za a ga mutum yana da matsalolin fata ko aga fata shi ta yi baki ko a ga yana fito da irin su pimples kenan ko kuma aga dai gaba ɗaya fatan mutum ta yamushi to shi ma alama ce ta ciwo kai suga yau a jikinka akwai kuma yeast infection shi ma za ga wani lokaci mata sukan yi zuwa daga kaikayin gaba ko ciwon mara saboda shi zaki yana ba kwayan cutar dama girma a cikin jiki to yeast ko fungal infection wata rashin lafiya ce wadda akasari take yawan damun mata sai ga suna zuba farar ruwa daga su a na uku kuma za a ga mutum yana yawan samun kwayan cuta wannan kwayan cutar zai zai yawaita samu you alama ce ta cewa siga mashi yawa kamar yadda na faɗa shi siga yawan shan suga yana kai ko jikin mutum to kowace kwayar cuta sai ta gita sai a can jikinka a na hudu akan sako matsalar a narkar da abinci za ga mutum ya zo da yawan gudawa ko ya zo ya kasa bahaya ko kuma ciwon ciki so da shi kanshi zakin a cikin ciki idan yana distorting din balance proteins ƙwayoyin halitta da ke cikin ciki dama akwai normal flora ƙwayoyin halitta wanda suke taimakawa kan da abinci a cikin cikin mutum to daga inda kana yawan shan zaki to za ka ga sun tafi out of proportion sun yawa sun kai min shirin in ba sa'a ba sai wannan ƙwayoyin halittar ka ga mutum ya barke da gudawa ko kuma ya barke kwata-kwata ma ya kasa ba haya sau da hanjin ya kukumbure ko kuma ka ga yana yawan ciwon ciki to wannan manya-manyan matsaloli ne da za a iya gani matsayin alamun cewar akai suga fa ya maka yawa. Masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma a Latilas a nan za mu dasa aya a cikin shirin sai a tare mu a wani makon inda za mu ci gaba da kawo muku wasu mahimman bayanai game da illolin shan suga fiye da kima. A madadin dukan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku ni Hauwa Umar na shirya na gabatar a kullum nake cewa mu huta lafiya. A da ka duniya ana ta wani ana rawa